Jama'a barka da waraka masu kallo da bibiyar kafar sadarwa ta Mobile Media Crew kafar da ke yada labarai da shirye-shirye a kafar sadarwa ta zamani. Sunana Ibrahim Kabirjani kamar yadda aka saba nike jagoranta shirin jam'iyyun siyasa. A yau shirin jam'iyyun siyasa ya samu bakoncin Malam Nafi Musa Abubakar. Malam Nafi Musa Abubakar ba bako ba ne a wannan kafa tamu. Ya saba zuwa domin tattaunawa da shi akan matsaloli da nasarori da jam'iyyu ke samu malam nafi'u barka da zuwa malam nafi'u kwanakin baya al'umma suna ta cece ce akan wasu maganganu da ke kai kawo akan cewa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc alhaji dr duka umar rada ya je gaisuwa gidan marigayi mai gidanka alhaji kabar marja wanda mutane ke ganin magana kamar babu tabbaci a cikinta duba da cewar kafin marigayi su babu wata kyakkyawa alaka tsakanin ɗan takarai da shi marigayi na'am to alhamdulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hadihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد yan uwa inda sauti ke zuwa da hoto yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaskiyar magana na so da mun ƙara warwarewa al'umma wannan takaddama da jama'a suke ta ce ku ce a kai sanar da su gaskiya domin a wannan lokacin ne ake samun karya da ƙaharu da za'ida da duk abin da bai kamata ba domin a jefi wani da abin da bai kamata ba hakikanin gaskiya wa'annan mutane guda uku na harko akwai shi honorable san dallami gaskiyan magana sai dai mu ce allah ta'ala ya saka mushi da alkhairi kuma allah biya mai bukatun shi na alkhairi wannan mulki da yake nema Allah ta'ala ya san ta hanyar da zai kama mushi ya taimake shi domin ya taimaki al'umma Allah ta'ala ya sa a cin magaci ah, na biyu sai shi kanal abdulaziz musa yar aduwa dan takara shi ma mai neman sanata a katsina ta tsakiya a jam'iyyar apc shi ma ya yi iyayen shi ya sami iyali an gaisa sannan an ji matsaloli ya yi ta'aziyya da fatan alkhairi sai mai gayya mai aiki shi kan shi ma salon da ya dauka da safe ya zo bayan ya zo ya kuma aiko ya zo da safe kafin ma mutanen gidan su gama tashi yana ta kwankwasa aka ce wane ne ya ce dukwa ne suka yi mamaki hmm. kuma ya shiga har cikin gida aka tattauna ya ce ina labarin wannan gida hmm. ya san akwai amana damun tsakaninsu hmm. kusan ma a dalilin aikin shi kuma ko kuma akan aikin shi Allah ta'ala ya kara da wannan bawan Allah kaga tunda ana ce mai dan amana ba zai ci amana ba kuma wannan ya nuna haka bayan ya rasu ya tabbatar mana da musamman samu natsuwa a tafiyar gidan malam Mm. tun daga siyasa zuwa harka ta iyali in Allah da zai iyayen shi daman ya ce ko da mulki ko ba mulki muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa taimakon da za a yi akan mulki za a yi shi to gaskiyan magana ya je kuma wannan ya gwada mana cewa abin da yake ta magana a kai zai kamanta mulki na musulunci na adalci to gaskiyan magana mun fara samun natsuwa na taba jin wani program nashi a dan dime yana kawo magana zulum a ciki cewa yadda ya gudanar da mulki da kau da 'yan ta'adda da taimakon al'umma da zuwan bazata da zuwa da daukan mataki ga masu sakaci to gaskiya wannan ya samu ƙara samun natsuwa zai iya gaskiya saboda haka na'am baka ganin salon da shi dan takarar gwamna na jam'iyyar APC ya dauka duba da eh, al'umma ba su saba ganin dan takara ya je gidan mutum kai tsaye ba mm. duba da ya kwankwasa gida a buɗe shi ne ya zo gaisuwa mm. kana ganin cewa ko wannan abin ne ya sanya al'umma ba su ganin tabbacin cewa da gaske ya je gaisuwa to ai shi abubuwan shi na ikilasi ne a binciken da muke mun gano haka mm. a duba faskari a bakori ya yi irin wannan wanda yake ga wanda ake gani kamar sun fi su kusantaka amma sai gashi eh, sun yi kasa a gwiwa shi ko har yayi aikin ya gama kuma yana kan yi saboda haka abin shi da ikilasi ne wallahi in ba kamar mu ba ma shi ba zai fito ya ce yayi ba mm. kada ya bata aikin shi eh, a wurin Allah mm. saboda haka garin mu sanarwa da al'umma a ƙara fayyace musu abin domin su ƙara samun natsuwa wannan gaskiyar magana kenan malam na fi ga zaben shekarar 2023 ya zo wanda ya rage sura 'yan kwanaki kalilan a fara kada kwara a mm. matsayinka na wanda ya gaji ya ga yau kuma ya shiga cikin al'umma kala daban-daban kaga waccan gwamnatin kaga wannan kaga waccan ma daban mm. wani kira za ka yi ga al'ummar najeriya domin wannan zaɓe waye cancanta su zaɓa mm. to alhamdulillahi a gaskiyar magana in dai za mu kau da son rai Ah, mu sa tsoron Allah a ciki to mu daina ɗauka cewa a baka wani abu shine za ka yi wani ƙoƙari na sanar da al'umma ko kai kanka da iyalinka akan zaben na ƙwarai hmm. ah to ai in dai mutum zai yi wannan ya kashe kanshi in ko mutum zai yi dan Allah ya sa ikilasi a zaɓi shugabanni na kwarai to in Allah da ya taimaki kanshi ya taimaki iyalin shi ya taimaki addinin shi wannan gaskiyar magana kenan kuma ta hanyar da ake bi a gane wane ne na kwarai ta hanyar al'umma su mutane su ne wakilan Allah a bayan ƙasa idan suka ce wani kaza kaza kaza a kan shi in Allah ya da zaka samu haka ne in kuma suka ce a mutumin banza ne to nan ma zaka samu mutumin banza ne gaskiyar magana domin ba a samun wannan sai ta hanyar malamai ingantattu na kwarai hmm. wanda yake a baya mai suka yi domin a gane cewa suna kishin al'umma dauki kamar shi dabta aminu usman abu amar hmm. a baya ma dauki duba da abin da ya yi hmm. an kama shi an kara kama shi ya yi hudu ba ya sana a darasin shi akan abubuwan da ba a kyauta ba kuma cikin ikon Allah wannan abin shi yake jan hankalin gwamnatin tarayya ko ta jiha sai a kokari a gyara ka hada da malamai wa'anda suke a'a kansu kawai suka sani koko ƴaƴansu ko jikokinsu su dai su tara kawai al'umman ma sun banzatar da ita wanda yake saɓani a da za a ga kamar duniya ta tashi kan eh, a zo a zaɓi na kwarai amma da an ga matsala sai a koma gefe sai na kwarai ne suke magana saboda haka a wurin su muka samu tarihin wayannan bayan Allah mutanen kirki ne za su kamanta sun yi mu'amala da su kuma mun gamsu gaskiya mun ba mu an san ruwaya kan wani malami wanda yake akwai alamun tuhuma ma akan shi amma waannan gaskiya sun sanar da mu kuma mun gamsu muna kira ga al'umma su fito kwansu da kwarkwata ma'ana su haɗa waɗannan mutane mutanen kirki domin su shuwa gabance mu mallafi a wannan lokaci na kakar zaɓe 'yan siyasa da dama suna amfani da matasa wajen tada hargitsi ga al'umma musamman a lokacin da ake kada ƙuri'a hmm. wani kira za ka yi ga su 'yan siyasai da masu kansu matasan ganin cewa an yi zaɓe lafiya an ƙare lafiya to alhamdulillah Allah ta'ala ya sa a yi zaɓe lafiya kuma a gama lafiya Allah ya sa masu alamar taimakon mu su ne za su samu ba a zaluman mutane ba hmm. a ni abin da nake ta faɗi wa al'umma a yanzu halin da ake ciki wannan maganar da nake ni nake ɗaukan nauyin kaina kuma wallahi babu wanda ya turo ni ba wanda ya sa ni babu wanda ya bayan ko sisin shi hmm. a'a gani ne abin ya kamata a sanar da al'umma kada jama'a su ta zama cikin duhu ya cancanci a yi magana a kansu amma matashin da za a bashi kwaya ya sha ko wani abu domin ya tada hankalin shi an kashe rayuwar shi da ya yi nazari zai gane shi wanda ya tura shi ya haka ba masoyin shi bane a'a wanda zai bashi ilimi ya ba shi tsaro abinci ya yalwata a samu freedom abin da ya kamata kenan a yi gaskiyar magana matasa musamman ire-irinmu ya kamata su duba da idan basira su yi abin da ya cancanta a zaɓi na kwarai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 ko kuma shafinmu na yanar gizo www.mobilemediacrew.com ni ibrahim kabir jani nake cewa mu zama lafiya